zai ganin su kai kuma ba za a muka ba mutanen da haka suke muku yanzu duk wanda ka jawo wa kanka barayi mu muke agogo zai sa da kan zai ce ka san wannan agogon ba kyau ka san ba duk kai ba ai eh, sai irin wani da ai shi ne aka sa shi a telebishin din nan ko a gidan telebishin din nan da kansa zai dinga kawo wanda abu nan to mutane yanzu shi sa da suke ganin sun waye wallahi ba masu wayo bane na rantse ma da Allah iyayenmu da kakanninmu sun fi mu da ba sun fi mu wayo sun san fi mu sanin ya kamata ina faɗa ku ji wannan to sai menene dora zami ai ci to shikenan ya ce wa hum yuslifun ko suna yin bashi fitamri akan dabino a sanatain tsawon shekara biyu wasu salasa ko shekara uku bakala ce man sallafa daga yau duk wanda zai yi bashi ko hurɗa ta bashi falisan lifto ya bashi nan fi kailin ma'alum cikin magwaji sananne wa wasu ne ma'alum cikin sikeli sananne in wanda za a sa sikeli ne ilajirin ma'alum wani lokaci sananne an gane ko sanago babu ƙari babu ragi ba ƙari babu ragi a ce wai in ka zo za ka damu da shi ka damu da kaza hadisi da ifi da cewa yana da abin da yake karfafa shi cewa kullu dainin jarra nafa'an fa huwa riba dukkan wani bashi da ya jawo interest ya jawo riba ya zama riba amma ba laifi ba ne dan an bani bashi na naira dubu sai na je na yi hulɗa na samu ɗari biyu da na zo sai na dawo da naira wato ɗari da ashirin amma ba fa sa na aka yi ba ni ne a kan kai na nagar yayi ya kamata annabi sallama ya kan ya haka ya ce mafi alkhairinku wanda ya ku kyaukitawa wajen biya ina fata an gane eh wannan kenan shi ne ahsanukum qada'an hadisi ne sahih qala sana abdullah qala hadathani abi qala sana sufyan qala qala akhbarani ubaydullah ibn abi yazid منذ سبعين سنة قال سمعت ابن عباس يقول يتي ناجع عبد الله بن عباس ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما ni kan ban taba ganin annabi sallam ya azumci wani ne ba ya taharra fadlahu yana nufin fallarsa alal ayyami irin kwanaki na yau wato irin wasu kwanaki gaira yau mai ashura ko kuma a cikin kwanaki in ba kwanakin ashura ba wato ma'ana annabi bai taba azumtar wani ne ba da nufin yana kwaɗin zaɗinsa an gane ku irin yadda yake kwaɗin ashura ba wa ƙar sulani marra ukura illa hajjali in ba wannan rana ba ya ne ashura wa da shahar shahar rububana da wannan watan na rububana wannan kwanaki su ne kwanaki da hadisi ya fi kwaɗayin ladinsu hadisi ya sa'i قال سمع عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سفيان قال أخبره عبد الله أنه سمع ابن عباس يقول yace ya ji eh, abdullahi dan abbas ya ce ana min man qaddama annabi sallallahu alaihi wasallam ni na daga cikin waɗanda annabi sallallahu ya fara tura kanmu mai tafi mina daga muzdalifa lailatul muzdalifa a daren muzdalifa wa ana eh, muzdalifa da daddare wato waye garin kuma kaga sallah wannan kenan dama abinda muka faɗa shine idan ka san kun je kwanan muzdalifa kana da yara kana da mata to ba laifi bane ka dauke su ku yi gaba tun da ga ragowar duku dukun dare albashi sallar ku ta asubahi kun yi ta hanya an gane idan kuma baka da wannan kai kadai ne kana da karfi ko kuma duk wanda suke tare kai karfafa ne to abin da aka fi so kai kwana a muzdalifa kai sallar asubahi sai rana ma ta bullo suka tafi na wata an gane eh هيك سوا قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس umiran nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda an an umarta annabi sallallahu alaihi wasallam da yasjuda a kan akan gabobi guda bakwai wani hiya an yakufa sha'ara an wato hana shi ya daure gashi irin yadda za a yahudawa suke yi an hana namiji ya daure gashi irin yadda ma mace ta sa ki wata abu ta daure gashin ba za ka yi ba eh aw sauban ko kuma yace zai rike tufafi kana sallah kace za ka yi rike tufafi ba ai wannan ma ya hana da cewa wato da wannan hadisi malam da suka ce ba shi halatta rigar ka ta yage ka ɗin wato ka haɗa ka ɗaure shi ma da an hana da ya shiga ciki idan sallah kake ka zo su juda da malam malin a jikinka ba a so ka riƙe ta haka ko ka danna ita ko ka sake ta ka cigaba da sallar ka wannan shine wannan hadisi da yana nuna haka da hadisi ne sahihai فقال لسان عبد الله قال لسان أبي قال لسان سفيان عن عمار عن سالم بن سجل بن عباس عن رجل an ta abdullahi dan abbas akan wani mutum katalar mu'minan da ya kashe mumini sun mataba sa'annan ya tuba wa amana ya yi imani wa amil sali'a ya aiki na gari sun da sannan ya shirya ya daina kashe jama'a ƙala sai ce wai hak kai tir da kai wa an nana wulhuda ta za a ce ya shirya in abdullahi dan abbas dama shi a wajen abdullahi dan abbas duk mutumin da ya taba kashe rai ko ya tuba tuba musulmi ne shi a ganin sabi ba to amma galibi manya cikin sabai da dama da sauransu sun hada akan cewa illa man taba wa amana wa Amina amalan saliha wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat an gane ku wannan ya shafi kowa ya shafi mai kashe rai ya shafi wanda yake ba shi ba eh wanda lahul huda ta yana za a ci ba ya shirya sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul ni na jin annabin ku yana cewa yaji'ul maqtul wanda aka shi ranar alkiyama zai zo mu'alliqan yana mai cin kwala bil mai cin kwalar wanda ya kashe shi ya kula ce ya rabu ya Allah ya ubangiji na sal haza tambayi wanda mutum fi maqtala ni mene masa ya kashe ni dan me ya kashe ni wallahi na rantsi da Allah laqad anzalaha Allahu Allah ya saukar da wannan ne azawajal ala nabiyukum ga annabinku sallallahu alaihi wasallam wato yana nufin aya ta maida an gane ko na'am yace ma suka ba'da ba wani abu ya shafe ta ba wani abu da ya shafe ta idan anzalaha sanda Allah ya saukar da ita bal ci wai haq wa anna lahu alhuda kai da kai ta yama za a ce ya shari'a wannan shi Abdullahi dan Abbas fatawarsa kenan hadisi ne sahih qala sana Abdullah قال حدثني أبي قال قال حدثني آه، ابن إدريس قال قال أخبرنا يزيد ابن مقسم مقسم ابن بجرة كذا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن عليه سلم أمس على كفن في ثلاثة أصواب أتفافي قداء في هي أسكيري قصة الذي مات فيه وشير أتشكي وحلة النجرانية دون برقو كير النجران الحلة صوبان تو amma shi wannan kayan wato mayafi biyu ne ko tufafi biyu ne ga kuma wancan guda ɗin uku shi ma hadisi ne sa'i baki ɗaya yace da hadathana abdullah qala hadathani abi qala sana ibnu idris qala akhbarna yazid ibnu abi ziyad an miqsam an miqsam ibnu bujra kida dam an ibn abbas qala yace ihtajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ya'iqahu bayna makkah wal madina tsakanin makka da madina huwa sa'im muhrim yana mai azumi kuma yana maniyaci an gane ku aftar al-hajim wal mahjum kaga wannan hadisi shi muka dora akan duk wancan hadisi da hadisin da zai cewa mai azumi da wanda aka mewa mai kaho da wanda aka kawo azumin ya kare wannan hadisin yawon kansa haka muka tabbatar da shi a bidaya hukumanta ba annabi ya halatta mai azumi ji a yi masa kaho in akwai larura annabi sallam ihtajam wa sa'im muhrim yayi kaho yana mani yaci kuma yana mai azumi حديثين صحيح أي قبل كده قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا السلام يتشي نعم في المكاتب dangane da bawan da aka yi masa talala an gane almukatib wanda aka yi masa talala ma'ana talala din shine a ce idan ka kawo naira dubu na 'yan taka ya jiku minhu ta yadda ya ‘yanci kansa ya fanshi kansa ko ka ce zai ‘yanta wannan bawa ne bi ƙadiri ma adda da gwargwadon abin da ya bayan an gane ko diyatar shuri a matsayin diya ta ɗa wa bi ƙadiri ma raƙa ko da gwargwadon abin da yake ciki na ƙanjin bauta minhu na halin da yake ciki diyatul abd a matsayin diya ta bawa abinda ake nufi bawa ne mukatab bawa da aka yi mai talala an ce kawo dubu goma kuna ji an yi kawo dubu goma an yanta shi sai zama ya bada biyar saura nawa to yanzu kago wannan rabinsa yantacce rabinsa mai bawa an gane ko ma'ana abin da ya bayar sai an yanta shi da shi abin da kuma bai bayar nan cikin abin nan to shi kenan sai aka ce wannan bawan ya ji ya kashe rai to diya wa za a biya sai aka ce ya kashe rai zai biya diya ko aka ce kuma wani ya ji ya kashe shi idan wani ya ji ya kashe shi wa za a biya a kisan wannan to shi ne sai gaji ya ce ya a atiku minhu ya yantu bi kadiri ma adda da gwargwadon abin da ya bayar diyatul hur wannan rabin sai a ba da diyar ɗa misali mutum ya kashe rai za a ba da abin da ya shafi raƙuma kala-kala guda ɗari ko a ce kudinsu zai ka naira miliyan hamsin misali to in kuma to sai a ce wannan yanzu wannan bawan za a ce in an tunda an kashe shi a sai mu ce wannan ɗaya daga cin fahimtar wanda wato wannan hadisi kenan sai mu ce dubu ashirin da biyar ko ba haka ba a matsayin nawa rabin na ɗa to kuma dama shi kuma na na bawa na rabi ne na rabi na ɗa ne kwarai da gaske an gane ko wato nisfu ma'ilal muhsanati min al'azab an gane rabi sai a ce dubu nawa miliyan sha biyu da ɗari biyar to aka za a biya wannan za a zuki wancan aka za a biya diyar su kwarai da gaske shi ne ma'ana wannan lafazin ya a ci kuminhu an gane ko? a'a kayan kuban gidansa ne idan shi tun da zai zama tun da bayan yanta shi ne shi da shugabansa a yi har yanzu hmm. domin mai asibabu mai rasu lura talata hmm. bayya nikahun wa wala'un shine kaga wani sab ba shi yan tashi ba kagan ba shi da magaji shi zai tsawa wa shi wa baki hmm. to shi ne ya atiku minhu ya yantu bi kadiri ma a da gwargwadon abin da ya bayar diyatul hur to wannan abin da ya bayar din za a yi masa kallon diya ta da wa bi kadiri ma raqqa kuma za a kalle shi a matsayin bawa wato diyatul abd shi ma nan za a bayar da diyar bawa haka hadisi yake akwai alfazu da za su iya cika hadisin wanda aka dan zazzare kwarai da gaske amma dai ku fahimci abin da aka san gaba eh حديث هشام الصعي قال سنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إسماعيل عن خالد الحزاء عن عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين هكذا مشى عبد الله بن عباس كبلا ya ce annabi sallam yaro sai na ɗan shekara wato 65 na na'isha ta ce 53 an tsammari shi ma 63 63 uku shi ya ce 65 an gani lissafin shekara yana hawa kuma yana iya soka ya eh, kware da gaske imam suyuti rahimahullah ya yi wani istinbadi mai kyau kuma wanda zai taimaka maka ya ce sura ta 63 a ƙur'ani Allah ya ambaci ya gaya annabi sallam zai rasu a cikin ta 63 Allah ya gaya masa rasuwarsa a ji a kashe shi wani in ka ɗauko sautin munafiƙun a lissafi kana ji hajjo fatiha bakara hakan munafikun ita ce sura ta 63 a ƙur'ani a gane to a ciki a gane ya ce a nan Allah ya gaya masa cewa zai rasu wato yana faɗa ne don ya gaya cewa ƙur'ani ya kai ƙoli wajen kunshi dukkan komai wani kina wani sami wadda sai yake cewa daula a ni ila ajalin ƙaribin ba a fadda ba ku min usalishi kaga daula a kartani ila ajalin ƙaribin ina ma ka jinkirta mu sai ce wala yu'akhiru Allah nafsan idza jaa ajaluha to ga wannan lafazin wala yu'akhiru Allah nafsan sai ai nafsa Muhammad kaga wani ish'ar ne akan Allah subhanahu wa ta'ala shi la'i bas zai rusu wala yu'akhiru Allah nafsan idza jaa ajaluha ai eh. to sai ce me قال سيدنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال آخر شدة يلقاها المؤمن الموت أرسان فلن دا مؤمن يذكروا لشي شين متوها في قوله يوم تكون السماء كالمهر راند دا وتسمى ذات ذمك موانكر نركت مي قال كدردي كدردي الزيت كاغا نركت مي كينا وفي قوله آنا الليلي قال أي جوف الليلي نفت أنغاني a cikin dare ja'ana jam'i na anin wal an al waqt al wahid kina ana jam'uhu nam wa qala hal ma dhahab al ilm shin san me tafi ilimi kuwa qala chi huwa dhahab al ulama min al ard qari huma lamai yana ishara ne kan hadisi na wato Fatima da Abdullahi da Umar ana la shaki shin sai muslim dargol tafi nusul ان الله لا يقضب العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وإنما يقضب العلم بقضب العلماء حتى إذا لم يبقى لم يبك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا أفتوا بغير علم نعم يوم تكون السماء كالمهل أنا جيد شو أنا السماء ذات زمان كبرنا كالشمي دردي الزيت معناه أن الكالشمي كنا كان السماء تقالاتي ذاتي هي يعني. to amma an sa mata gurbi ta Allah ne kudura wannan ma shi kenan ba alisan da wannan duk wato ya kawo shi ne a babin abdullahi dan abbas dama yakan fassara ayoyi yana fassara akwai hadisi guda daya a cikin musnadar na al-hakim ne sabori yana da kyau duk da cewa a sanadinsa akwai rauni kwarai da gaske tambayoyin da aka zo aka yi wa abdullahi dan abbas akwai. tsauraran kalmomi na cikin ƙwar'ani da ya dinga jawabi an tambaye shi kaza sai ce kalma kaza kaza ce kalma kaza to wannan jawabin ma kalma kaza kaza ce su yan yanzu ma suna bukatu su ma sai musu wannan jawabin an gane kalmomin qur'ani qur'ani ya kai koli kwarai da gaske wajen kunshi abubuwa wani malamin mai kanci shi ga wasu suna cewa wai za a samu kalmomi dubu da tarkibi da waye wajen dubu ɗari bakwai ƙwar'ani in ci to ɗari bakwai nan ya danganta da ƙarshen faɗin ƙirjin malami kalmar ƙur'ani wani zai iya fuskanto maka da ita fiye da fuska ɗari wallahi tallahi saboda littafi ne ilahi fa'alim annama wanzila bi ilmi za ka sani qur'ani an saukar da shi ne da ilimin Allah tunda an saukar da shi ne da ilimin Allah to haka kenan ƙwarke na zai duk wani mai kokarin ya ce zai abin nan to ƙur'ani wallahi sai ya ƙure ka ba kai sama tunda ya ce an saukar da shi ne da ilimin Allah kaga wannan kalmar an sako da ilimin Allah hmm. ci gaba to ai mun kusa tiki hako. عن أبيه عن ابن عباس قال رسول الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن mutumin da ya zama babu komai a cikin kirjinsa ko cikinsa na ƙur'ani karbaitul kamar rubutaccen gida ne lalle ne mutum ya zama abu na tare da shi wato ya karanta kuma ya fahimci mai ake nufi wanda suna abdullahi bi kwallo suna jariri an kabus bi adin bin abbas kan rasulun na isallam bi makata sun ma umira bil hijira a nimisar mai na maka aka umarci shi da hijira wanzira alaihi aka sauka masa cewa kul ka rabbi adikhil li mudkhala sidqin ya allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya wa akhrijni ka fitar da ni mukhraj sidqin wato mafita ta gaskiya وجعل لي من لدنك سلطان النصيرة ka sanya هجة كوكما واتو هجة wato wato hujja mai قال السنة عبد الله قال حدثني أبي قال السنة جرير عن أبوس عن أبي علي بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا تفلح القبلتان في أرض القبلة بي ولا تبع إنغنتوا أو نقريب وليس على مسلم جزية ko babu jizya babu jangali da haraji akan musulmi kada wata abu ne ya zo a jan musulmi da haraji da 'yan karota sun a da 'yan aji sun san wannan hadisin da sai su ta gaya babba suna cewa babu jizya a kan musulmi za su ta gaya musu za babu jizya domin wannan abin mu'amalar da ake musu tamkar ne musu mu'amalar ba 'yan ƙasa ba ne amma tare da haka ba zai kuma abin su kara da ba ba zai zuyi abin su kara da ba amma mu'amalar kuma da ake musu tamkar ce rana suka zo yi wannan shi ne yanzu shi nan kai ka ce lockdown ake duk kasuwa ta tsaya duk kasuwa daga jiya zuwa yau wallahi asarar da aka yi Allah ne kaɗai sani ba zai ko don wata fa kawai a zuwa mutum ɗaya biyu uku su za zo su ce kaza su ce kaza ba wannan yajin aiki da suka yi ai lalima suka yi da zo suna ɗauko kamai suna ƙone-ƙone gwar su janye albashi waɗanda suke dafa sa shayyar su da 'yan kasuwa kowa zai yaji a jikinsa to su za su fara cewa gaskiya mutanen nan ba a duba su wadda gaskiya ke nan mu ba mace a basu kara zuba ba dole in aka ce an basu kara zuba wa garin zai yau daɗi garin ba zai yau daɗi ba suna da amfani su ma su ma ɗin wayannan suna da amfani ba wanda ba shi da amfani a cikin su amma sai a ɗace burin sulhu eh a yi masu la'a kwarai da gaske وليس على musulmin جفية ba جفية أكا musulmi wani a fakaice jangari da haraji ka zaki ɗanka ba ka biya mata ba ka biya mata waye-waye Allah ƙarsa ƙarsa ko ba ku da fitila sarki mu samu samu an yi 34 yaran da aka agayin da suke ta a tsakanin jiya nan baki suke fada suke kai suna jiya kawo ne Allah kiyaye ga shi yaran mu duk je makaranta ba yi ربنا لا تزغ قلوبنا ولا تزغ قلوبنا وانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين